subscribe and sign up. Please da yake ba subscribe ya danna sanarwa don samun sabbin da Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgurun gaddara. Kashi na talatin da bakwai. Kafin ka katunan su kawo musu breakfast ɗinsu, sai da kowannen su yayi wanka. Ba su jima da hallara a cikin ɗakin nasu ba, sai ga kattun sun shigo ɗauke da kayan abincinsu. Bayan sun ajiye musu saman dining carpet, duk suka zazzauna kewaye da farantan yau farfesun naman kasa aka kawo musu da zafin shi har da tarari ga ya ji kayan kamshi ga kuma damben nama da aka haɗo musu da shi sai kayan marmari kamar kullum da kuma soft drinks abin na ɗaurewa angel kai kanin irin badagon da ake yi da nama a gidan kurkukun san ba ta yarda da irin wannan lafiyayyar cimar da ake kawo musu ba kullum ba su da abinci sai nama kala-kala na kaza na shanu na rago wani naman ma bata san na wace dabbar bane tana yawan tambayar kanta ko su wane ne ke girka abincin kurkuku daga gani kwararru ne a bangaren girki sun iya sarrafa abinci wani naman saboda tsabar dahuwar shi kana jefa shi a baki tun kafin ka taune da hakori zai da gargaje da kanshi ita dai fargabarta kada a ce abincin da ake basu suna ci da ransu za a za a fanshe duk in zuciyarta ta saka mata hakan sai ta ji gabanta ya faɗi ras don kuwa ko gwamnati ba ta aikin banza balle kuma mutanen da ba Allah ne a ransu ba sun san dalilin da yasa suka ba su lafiyayyen abinci watakil ko don suna amfani da su ne Allahu ya alamu kafin su fara shan farfesun sanda ta sanatar da su akan su yi bismillah kullum ne sai ta tuna musu hata hare yau da ta ce sai bismillah sai da yayi duk da bai musulunta ba tanish ne kawai bai yi ba ta lura da shi duk wani abu da ya kunshi sunan Allah a ciki bai furta shi hakan ba karamin kona mata rai yake yi ba har suka kammala cin abinci da zarar sun hada ido da shi sai ta rinka jefa mishi harara duk ya bi ya tsargu ya hana zuciyar shi sakat farfesun ma ba a cikin kwanciyar hankali ya sha shi ba bayan sun kammala cin abinci katti suka tattara farantan suka fice daga cikin ɗakin ganin suna yunkurin zuwa saman gado su kwanta ne ya sa angel ta dakatar da su ta ce su motsa jikinsu idan sun kammala su watsarwa a jikinsu sannan su kwanta su huta babu musu suka amsa mata da to banda da shi da Haris tuni sun haye saman gadajensu shi Haris tamuwar rashin dije ne ya sa shi kin tabuka komai tunanin abin da ya faru daren jiya kafin a tafi da ita ya tsaya mishi a rai ya ci tausayinta sosai su kansu sauran yan uwan nasu sun damu da dije bayan da za su yi ne shi yasa suka bar ma Allah komai a tsakiyar ɗakin suka jera layi suna yin exercise kamar wasan irin tseren haka suka rinka zubawa da gudu idan suka kai karshen bango sai su dawo su sake komawa sai da suka tara uwar zufa a jikinsu tukunna kowa yana fito da domin watsa ruwa bayan sun fito ne farbin ta matsa ma angel akan ta yi mata irin kalabar da ta yi masa aziza ta mata ranar da ta ganta ta kwallafa rai akan tana so ta mata kafin marece yayi angel ta yi ma farbin kalaba biyu akan ta ba ita kadai ba har da Rubina ta yi mawa. Bayan ta kammala musu kitson kowa ya koma saman gadon shi ya zauna. Fira suka so mai a tsakanin su a cikin firar ne suka tambaye ta. Wai da ta ce musu wata rana za su fita a idan suka fita ina za su je. Su da ba su da ba su san komai na wajen kurkuku ba. Marmashi ta yi tare da cewa ku kwantar da hankalinku gabaki ɗayansu za su yi rayuwa a gidan dadinta. Ta ce dadina yana da gida kuma gidanmu ɗaki shida ne akwai falo ɗaya da ni da Aziza da Batul za mu ware ɗaki ɗaya Farbin da Dija da Hanna za su ware dan za ku ware naku ɗaki ɗayan sai Eva da Hibba da Rubina su ma za su ɗauki ɗaya nawa kenan suka ce suka ce mata uku ta ce to sauran ɗakunan guda uku Jafit da Naufal tare da Mubin za su ɗauki ɗaya sai Haris shi da wancan maji daɗin gadon su ma za su ɗauki ɗaki ɗaya da ta ambaci maji daɗin gado hada harara ta wurga ma Danish ya limshi idanuwan shi tamkar bai ji mai tace ba aziza ta ce saura ɗaki ɗaya ya ragewa za a ba mawa angel ta ce na dadina ne idan allah ya sa yana raye ko in ce mu? gaba ɗaya suka saki marmashin farin ciki farbin ta ce amma kina ganin dadin ki zai so mu angel ta ce sosai ma in ma dadin nawa baya raye za mu zauna wurin antina adama za mu zauna gurin antina adama ne ko gidan sa anti anila na san za su ɗauki nauyin duk wani abu da za mu bukata Cin shan mu da mu, kuma za su yi rayuwar 'yanci kuma za mu yi rayuwar 'yanci za mu je inda muke so mu je san shan askirim mu je sinima kallo har da shop mall za mu rinka zuwa kowa ya zaɓa abin da yake so farbin na murmushi ta ce za mu rinka samun abinci akai-akai dariya angel ta yi tare da cewa sau uku a rana za a ba mu breakfast lunch and dinner idan ma kin ga dama tsakar dare kika farka da yunwa za ki iya zuwa kicin ki girka abin da ranki ya yi miki gaba ɗaya suka sanya ihu suna murnar jin daɗi ta ce za su iya girki da kansu ga kuma abinci available a lokacin jikin angel ya yi mugun sanyi ganin yadda suke ta farin ciki kani take kamar ba za su rayu ba balle a je ga maganar fita daga cikin wannan kurman kurkukun kaddarar batil ta ce wallahi angel baki ji irin daɗin da na ji ba sai na ji dama a ce yau mu fita daga kurkukun nan mu je gidanku kin ga shikenan marabu da kati ba za su kara zuwa su ɗauki wani a cikin mu ba balle har su cutar da shi azita ta ce ni ma na kosa in ga ranar da za mu fita daga prison din nan wallahi ina so in yi rayuwa irin wadda kika yi tare da dadin ki. aikin ce mana zai so mu ko mu ma zai mai da mu kamar 'ya'yan shi zai rinka zuwa da mu yawo ya kai mu wuraren da kika ba mu labari ko Angel ta ce eh kuma koda a ce babu dadi na? akwai sauran dangi na duk za su so ku kuma za su gatan kuma za su gatanta ku kamar 'ya'yansu cikin zuciyarta ta ce sai dai fitar sai dai fitar ce ke da wuya ban san ya za mu yi ba gidan kurkukun nan ya fi karfi na sai dai bai fi karfin mahalicin mu ba har dare yayi suna fira gwanin ban sha'awa ta faranta musu sosai bayan bayan Allah sun kwallafa rai da sanyin irin rayuwar da ta yi wato rayuwar yanci yanzu a shirye suke da zarar sun samu hanyar fita za su bi ta ne hmm, hmm, hmm. da suka yi wannan firar sai suka tuna mini da wani labari da na taɓa mm, kafin mu ɗaura akwai wani jawabi da nake so in yi dangane da littafin kurkukun kaddara I know ba kowa ke da jimuri ba wasu suna kagare a kansu ga an zo wuri kaza shi yasa na ce gwara in faɗa muku da bakina kar mu wahalar da shari'a za ku ga an tsaya a iya cikin kurkukun zancen gaskiya a tsarin labarin ba a taɓa kowane part a takun farko ya rayuwar prisoner ce kaf ɗin part 1 daga wannan page ɗin ko in ce daga wannan na talatin da bakwai ɗin na yau ba za a kara taɓa wani ɓangare ba iya rayuwar gurgugu ce har izuwa karshen littafi na ɗaya wanda watakila ya kare a guda hamsin watakila fin haka ina fata za ku yi hakuri da juriyar karanta part 1 ɗin nan ko in ce sauraron part 1 ɗin nan duk da a yanzu mun hau kan tudu saura gangara ya rage mana amma ba labarin nan ba ya kai ba za ku yi matukar mamakin irin baiwar da ke a cikinsa labarin na musamman ne marubuciyar dai ta ce za ta iya cewa zai zarci abban sojoji saboda ba za a taɓa haɗa kurkukun kaddara da abban sojoji ba sarkakiyar da ke a ciki ma ba ɗaya ba ne komai ya haɗa storin nan ita karan kanta da take rubuta labarin tana mamakin yadda Allah ya sanya mata baiwa a cikin kanta na iya kirkiro wannan labarin da farko ta ji fargaba in za ta rubuta shi saboda akwai ban tausayi sosai ga duk mai hankali idan ya saurari littafin zai fahimci cewa yana faruwa da gaske tabbas akwai yaran da ake raba su da danginsu a ware su daga cikin mutane a kai su can wata uwa duniya cikin dajin Allah ana asabtar da su har ma a kashe su ya sha faruwa a kasar mu idan ya kasance matsafa ne wannan abin fa kamar true life story ne sau nawa ake sadaukar da mutane zuwa gidan matsafa don cimma wani buri na neman duniya kowa ya sha jin wannan labari ba bakon abu bane a wurin mu ba sai na tsaya dogon jawabi ba Allah da ya samu dace duniya da lahira ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin zuciya sharrin mutum da sharrin shaidan da kuma rodin duniya Allah ya tsare ahalinmu da kuma sauran 'yan uwanmu musulmai 'yan uwan mu waɗanda ke a hannun 'yan ta'adda da masu garkuwa Allah ya kubutar da su tunatarwa a rinka sanya su a cikin addu'o'i wallahi suna cikin matsanancin tashin hankali su kadai suka san halin da suke ciki mu da ke anan bamu san komai ba shi yasa ba lalle bane a rinka tunawa da su akai-akai ba wasu sai an taɓa nasu na jinin su tukunna suke ji a jikin su amma a zahirin gaskiya ga duk mutum mai cikakken imani idan ya ji irin azabtarwa da ake yi musu sai ya matsa kwalla kuma zai dage da sanya su a cikin addu'ar shi ne ko da bai san su ba musulmi dan uwan musulmi ne kafin na rufe jawabin zan dan ba ku satan amsa kaɗan ko in ce kaɗan daga cikin abubuwa da za su faru a nan kurkusa a cikin labarin za a dawo da DJ nan kurkusa sannan Angel za ta dira ta tagar nan za ta shiga cikin kurkukun kaddara da kwai yiwuwar a rasa rai ba sai na kuma kama sunan wane ne zai mutu ba wa'adin aikin tsohuwa zai kare za a canja musu tsohuwa jini zai zo ma ɗaya daga cikin waɗannan wanda ba su taɓa yi ba ko wace ce a cikinsu oho uwar gayya angel za ta dira ta taga za a canja tsohuwa a kawo wata duk ba a gaba zai faru abubuwan da nake lissafa muku na na dai ba ku satan amsa ne kawai sai ku cirya sannan kuma fakar kumanta za a yi mutuwa ban san kuma ba zan da ce muku gawa ne zai mutu ba amma dai ku bi ni sannan a hankali kawai don jin da za ta kasance a ci gaba da labarinmu saboda daɗin fira ya sa suka dawo bakin gadon angel kowa ya samu wuri a gefe da gefen gadon suka zauna waɗanda ba su samu wuri ba daga ƙasa suka zauna jafid hada kokarin ɗauko fitilun ɗakin guda uku ya kunna a ƙasa ya ajiye su ɗakin ya yi haske sun ɗauki tsawon lokaci sai da angel daga sun fara gyangyaɗan bacci ta katse musu firar tare da cewa lokacin bacci ya yi kowa ya je ya kwanta gobe insha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya sun karasa baku labarin suka amsa mata da to ɗaya bayan ɗaya kowa ya mike suna tafiya suna bangaje suna a haka suka nufi gadajensu har sun kwanta bacci muryar angel suka jiyo tana cewa ku yi addu'a kafin ku kwanta suka amsa mata da to tanishi yana lafi saman gadonsa ya rumshe idanuwansa amma babu alamar bacci yake yi gyara kwanciyarta ta yi, yau bata yau juya mai baya ba suna fuskantar juna ganin yana mutsu mutsun bude idanuwan shi yasa ta yi saurin fuskantar silin tare da rufe idanuwanta san bata ji lokacin da ya sauko daga saman gadonsa ba sai dai ta ji hocin numfashin mutum yana kokowa da nata numfashin da sauri ta bude idanuwanta tsabar firgitar da ta yi ne ya sa ta zare ido ganin fuskar shi a kusa da tata saman gadonta ya hau ya hau mata rumfa da kirjinsa kiris ya rage tsinin hancin shi ya gogi nata tsananin mamaki ne ya kama ta ina ta shiga rudanin ko me zai yi mata gashi ya tsare ta da idanuwan shi ko kyaftawa babu muryar ta na inda muryar tana inda inda ta ce la lafiya ya ce hakuri na zo na baki ki daina bashi da ni tun ce baki mini magana ba idan muka haɗa ido sai ki ta rana da kirya kai ƙarshen maganar yana ganin ta fara yunkurin motsa laban da alamar za ta yi magana da sauri ya ɗaura dogon yatsan shi saman karamin bakinta cikin sanyin murya ya ce please don't shout at me idan kin san ba mai daɗi za ki faɗa mini ba ki shiru kawai na fa baki hakuri kuma na gane kuskure na hawayen da ta gani kwanci a cikin fararen idanuwan shi ne yasa ta ji zuciyar ta karaya sai ma ta ji tausayin shi ya kama ta shi dai haka rayuwar shi take yana da matukar saukin kai ga hakuri matsalar shi daya ragwanci hannu ta sa ta kawar da yatsanta ta yatsan shi daga saman bakinta sai ta fara jifa mishi harara kafin ta ce zan yafe maka amma sai kai mini alkawarin wani abu ya ce ko menene zan yi dan taba baki ta tare da cewa kada ka kara bari a ɗauki wani daga cikin mu saboda na san kana da karfin da zaka iya hanawa tun kafin ta karasa maganar yayi saurin girgiza kai yana faɗin that impossible ki fahimce ni ni ba kowa bane face prisoner bani da karfin da zan iya yin fighting da katti sun fi karfi na idan ba so kike rasa raina ba tsoro ta ja tsoro ta ja amin tsaki ta ja hmm dama na san haka zaka ce idan har da gaske baka da karfi to ta ya akai kake iya shiga toilet bayan na datse kofa ta ciki kuma ya akai ka iya balla glass door din da ke a cikin toilet tun da tun daga tushen shi ta ya zan yarda da maganganunka ta yi tambayar tana kallon cikin idanuwan shi har lokacin yana a yadda yake bai dago ba rantsa idanuwan ya yi tare da bicin lower lips ɗinsa a hankali ya ɗan ware su akan fuskarta muryar shi a raunace ya soma magana bana ban san ya zan yi in fahimtar da ke ba Angel ni kaina ban sanya a kai nake iya shiga wurin da ke a rufe ba also kafin da ya zo mini time da na cire gilashin nan yanzu babu shi a jikinta kawar da kanta gefe ta yi tare da cewa ban yarda da kai ba da nishi ina zargin kai ma kai ma giant ne ka mai da mu shashashu kana ɓoye mana ainihin wane ne kai sannan kuma ka san komai game da kurkukun nan amma ka kika sanar da mu ka fi so mu yi ta shan wahala har mu rasa rayukanmu ka ji kana gani ana cutar da rayuwar 'yan uwanmu amma kai hankalinka kwance ko a jikinka kafin ta rufe bakinta ta ji saukar ɗigon ruwan a cikinsu da sauri ta kalle shi hawayen shi ne suka sauka cikin bakinta yana girgiza kai ya ce angel stop i'm not a giant bana jin daɗin maganganun da kike gaya mini it's hurting my heart da kyar ya kai ƙarshen maganar wani irin raɗaɗi zuciyar shi ke yi masa idan akwai abin da ya tsana ya biyo bayan giant ya ji zafin kalaman angel fiye da zafin marin da ta yi mishi ita kanta angel da ta yi magana sai daga baya ta yi da na sanin furta mishi zargin da take yi akan shi ba ta taɓa ganin fushi akan fuskar da nishi ba sai yau jikin shi har kyar ma yake yi wurin saukowa daga saman gadonta da sauri ta miƙe zaune tana kallon shi ji take kamar ta kira shi ta lallashe shi girman kai ya hana ta yi hakan ta yi tsammanin zai kwanta a saman gadon shi ne amma sai ta ga ya ɗauki filo filan shi tare da bargonsa bai nufi ko ina ba sai cikin toilet area su. duk sai ta ji babu daɗi ya rasa ina zai kwanta sai cikin toilet inda madadalar shedanu suke dama yaya lafiyar giwa har ta koma ta kwanta da niyyar ta yi bacci amma sai ta gaza rantsawa damuwa duk ta cika ta a ƙarshe dai ta ji ba za ta iya jurewa ba ta miƙe ta sako daga saman gadonta sai da ta fara zuwa gaban tebul ta ɗauko fitila ta nufi cikin sashen toilet din tana zira kafar ta ciki ta same shi a kwance saman shimfidar da yayi hawaye ta kota ina a saman face ɗinsa? ya limshe idanuwan shi jin musun mutum ya sa shi dan bude idanuwan da suka canza launi ko da yayi arba da ita sai juyi sai juya mata baya yayi a kasa ta ajiye fitilar ta zauna a gefen shimfidar tashi kusan mintuna tana kallon gefen fuskar sa da kyar ta iya bude baki ta soma magana danish fishi kake yi da ni nayi nadama da na san kalamai na za su bata maka rai ta ban furta maka su ba ni ma na faɗa ne kawai ba dan ina nufin hakan ba babu irin lallashin da bata yi masa ba amma dan talikin nan ya ki tanka mata muryar ta a kare ta ce na gaji da lallashin ka kaga idan ma ba za ka hakura ba to ka tashi mu koma ɗaki ka kwanta amma kwana a wurin toilet din nan san bai dace ba akwai shedanin aljanu za su iya cutar da kai sai lokacin ya ce me damuwarki idan sun cutar da ni jikinki konawa ta ba shi amsa da cewa namu saboda na damu da kai da ni da kai abu ɗaya ne jinin da ke yawo a jikinka shi yake yawo a jikina ta ya ɗan uwa zai share ɗan uwansa duk da na san laifina ne amma na gane kuskure na na yin fushi da kai ba zan kara ba bai kara tanka mata ba please nishi. mu koma daki magiya ta rinka masa amma yake tanka mata har ta fara tunanin ko yayi bacci ne jin shiru matsawa ta yi sosai kusa da shi ta ɗan kwanto saman jikin shi tana leken fuskarsa ya rufe idon shi kamar ya fara bacci yanke shawarar ɗaukarsa ta yi kamar yadda ya ɗauke ta jiya da ta yi fushi ta kwanta a ƙasa tsakiyar ɗakin su murmushi ta suke yayin da take nannaɗe hannun rigarta tana kammalawa ta soma kiciniyar ɗaukarsa duk yana jin motsin hannayenta a bayan shi wani irin nauyi ne da shi yadda ka san dutse tattara iya karfinta na karshe ta daddago shi ta samu ta raba shi da saman bargon tana kokarin juyi juyawa don ta nufi ɗaki da shi wani irin nauyi ya fisge ta ba arziki ta sake shi ta rabza saman jikinsa tana faman haƙi hadane shi kamar wanda ta yi uban gudu bawan Allah kansa ya bugu sosai bayan da ya iya jarabawar Angel ta fi karfin shi har time din bai bude idanuwansa ba bai kuma motsa ba saboda nauyin jikinta da ke a saman nashi babu alamun za ta daga shi ta kifa kanta saman kirjin shi sumar kanta duk ta tarwatse Suloli ya dan ware idanuwan shi ya ɗaura su a kan sumar kanta muryarsa na ɗan rawa ya ambaci sunanta angel kasa kasa ya furta sunan bata amsa masa ba kuma bata ɗago ba ran ne ya bashi cewar ko dai ta yi bacci ne zagayowa da hannayen shi ya saman bayanta a wannan yanayin bacci ya yi awon gaba da su manne da juna Allah sarki wannan kenan a washe Haris ne ya fara farkawa daga bacci cikin bukatar zuwa toilet sakowa ya daga saman gadonsa ya nufi toilet yana hamma tare da yin miƙa duk lokaci daya zira kafarsa ke da wuya ya yi arba da su angel da ke a kwance saman bargon shi sun kankame juna suna bacci yadda ka san tip da taya tsabar mamaki ne ya kama shi har wani legensu yake yi don ya gane mai idanun shi da kyau har sanya hannu ya rike ya rike haɓar shi can kuma sai ya saki murmushi mutumin da ke jin fitsari maimakon ya shiga toilet sai ya juya saboda gulmar da ta ciyo shi jikin shi har rawa yake yi wurin komawa cikin ɗakin a gaban gadajen su Javid ya je yana tashin su daga bacci ɗaya bayan ɗaya ya rinka ta da su kowa ya miƙe yana nika da hamma tare da tambayar shi lafiya ya ce musu su zo su ga wani abin ban mamaki ko da jin haka jiki na rawa kusan a tare suka sauko daga saman bed ɗinsu lokacin da su suka shiga suna yin arba da su da nashmanne da juna kowa ya buɗe baki haɗi da zaro ido kamar sun samu tv a kewaye da shimfiɗar suka tsugunna suna kallon su yayin da su masu baccin ba su san wainar da ake toyawa ba angel ce ta fara farkawa a hankali ta ɗago da kanta daga saman kirjinsa rasta ji gabanta ya faɗi ganinta a jikin danish sam ta manta me ya faru jiya waro ido ta ɗanyi tare da sanya tafin hannunta ta rufe bakinta gyaran muryar da haris ya yi mata ne ya sa ta yi ta sauka daga saman jikin danish ta koma gida